Galatiyawa Sura ta uku Ya ku Galatiyawa marasa azanci, wa ya ɗauki hankalinku, ku da aka bayyana muku Yesu almasihu giciyeye sosai, abu ɗaya kaɗai zan tambaye ku, kun samu ruhu saboda bin shari'a ne, ko kuwa saboda gaskatawa ga maganar da kuka ji. Ashe, rasin azancinku har ya kai ga haka? Da kuka fara da ruhu. ashe a yanzu kuma da halin mutuntaka za ku ƙarasa? Ashe a banza kuka sha wuya iri-iri? In dai har a banza ne, wato shi da yake yi muku baiwar ruhu yake kuma yin mu'ujizai a cikinku saboda kuna bin shari'a ne yake yin haka? Ko kuwa saboda gaskatawa da maganar da kuka ji? Haka ma Ibrahim, ya gaskata Allah. ban gaskiyar nan tasa kuma aka lasafta ta adalci ce a gare shi wato kun ga ashe masu ban gaskiya su ne ‘ya'yan Ibrahim a cikin nasi kuwa an hango cewa Allah zai kubutar da al'ummai ta wurin ban gaskiya wato dama can an yi wa Ibrahim bishara cewa ta wurinka za a yi wa dukan al'ummai albarka to ashe masu bangaskiya su ne aka yi wa albarka a game da Ibrahim mai bangaskiyan nan, gama duk waɗanda suke dogara da bin shari'a la'anannu ne, don a rubuce yake cewa, duk wanda bai tsaya ga aikata duk abin da yake rubuce a littafin shari'a ba la'ananne ne. To, a fili yake, ba mai samun kubuta ga Allah ta wurin bin shari'a, domin wanda yake da adalci ta wurin bangaskiya zai rayu. shari'a kuwa ba ta dangana gaban gaskiya ba domin ta ce wanda ya aikata ta ta gare ta ne zai rayu almasihu ya fanso mu daga la'anar nan ta shari'a da ya zama abin la'ana saboda mu domin a rubuce yake cewa duk wanda aka kafa a jikin itace la'ananne ne an yi wannan kuwa domin albarkar nan da aka yi wa ibrahim da saukawar al'ummai ta wurin almasihu Yesu, mu kuma ta hanyar bangaskiya mu sami ruhun nan da aka yi alkawari. To, uwa, bari in yi maku misali, ko alkawari na mutane ne kawai, inda an riga an tabbatar da shi ba mai soke shi, ba ko mai ƙara wani abu a kai. To, alkawaran nan an yi Ibrahim ne da kuma wani a zuriyarsa, ba a ce da zuriya ba. gama suna da yawa, a'a, sai dai ɗaya kawai, aka ce wani a zuriyarka, wato almasihu. Ga abin da nake nufi, shari'ar nan wadda ta zo shekara arbaminya da talatin daga baya, ba ta shafe alkawarin nan da Allah ya tabbatar tuntuni ba, har da za ta wofinta tashi. Don da gadon nan ta hanyar shari'a yake samuwa, ashe da ba zai zama na alkawarin kenan ba, amma Allah ya baiwa Ibrahim ta wurin alkawari ne. To, mecece manufar shari'a? Ƙari aka yi da ita don fitowa da laifi fili, har kafin na zuriyan nan ya zo, wanda aka yi wa alkawarin, an kuma ba da ita ta wurin mala'iku ne, ta hannun matsakanci, matsakanci fa ba domin ɗaya ba ne, amma Allah ɗaya yake. wato shari'a ta zama saɓanin alkawaran Allah kenan? A'a, ko kusa, domin da an ba da wata shari'a mai iya ba da rai, da sai a sami adalcin Allah ta hanyar bin shari'an nan. Amma Nassi ya kulla kowa a cikin zunubi, don albarkar da aka yi alkawari saboda gaskatawa da Yesu almasihu, a ba da ita ga masu ba da gaskiya. Tun kafin ban gaskiya ta zo, a cikin ƙangin shari'a muke a kulle, sai a lokacin da ban gaskiya ta bayyana. Ashe kuwa, shari'a ta zama uwar gijiyanmu da ta kai mu ga almasihu, domin mu sami kuɓuta ga Allah ta wurin bangaskiya. A yanzu kuwa, da ban gaskiya ta zo, ba sauran zamanmu a hannun wata uwargijiya. domin dukanku ’ya'yan Allah ne ta wurin gaskiya ga almasihu Yesu, duk ɗaukacinku da aka yi wa batisma ga bin almasihu. kun ɗauki halin almasihu kenan ba sauran cewa ba yahude ko ba al'umme ko ɗa ko bawa ko namiji ko mace ai dukkan ku ɗaya kuke na almasihu yesu in kuwa ku na almasihu ne ashe ku zuriyar ibrahim ne magada ne ko bisa ga alkawarin nan